jama'a assalamu alaikum to muna cike da farin ciki shaida muku cewa alhamdulillahi al'umma da dama sun ba da gudunmuwan su kware da gaske dangane da wannan yaro da ya kone yanzu dai haka magana da nake gaya muku yana shika kamar yadda mai kallo yake iya gani sai dai hoton dai har yanzu dai za mu iya cewa wasu ba za su iya kallo ba amma dai ya yi sauƙi sosai fiye da yadda muka nuna a lokacin nan da muka je ɗaki su muka ɗauko su a al'umma da dama da suka kalla wallahi sun zub da hawaye to amma yanzu sabanin abin da za a iya gani yanzu haka yadda yake a gadon asibiti a shika idan aka yi comparing wato aka hada ko aka gwada hoton shi lokacin da muka nuna da ya kone da yanzu za a ga alhamdulillahi yanzu yana karkashin kulawa sosai al'umma da dama sun taka rawar gani gurin ainihin taimakawa mai taro mai sisi mai dari mai dubu mai kaza mai kaza a gaskiya har yanzu ana ta kira ana jajantawa kuma ana tambayan account number wayansu sun roƙi alfarma um, a sa musu account number da za su iya ainihin bada nasu taimakon insha Allah kuma za mu haka kamar yanzu za a iya ganin account number wanda yake duk wanda yake da sha'awar taimakawa zai iya ainihin turuwa ta wani account number sannan kuma ga namban waya ta nan wanda ke neman ƙarin bayani sunana salisu umar salinga zai iya kirana domin neman karin bayani muna fata allah ya bashi lafiya da sauran waɗanda kuma suke gidaje ba su da halin da za su yi ubangiji allah ya kawo su ne da za a samu musu mafita su ma samu lafiya da kuma dukkanin al'umma da suke cikin kunci ubangiji allah ya kawo musu mafita mun gode kwarai da gaske